baki mai yanka wuya. A yayin da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta rasa kujerar gwamna a jihar Edo, wasu na yaba wa shugaba Buhari wasu kona cewa a zalce ta yi halinta. Takarar shugabancin kasar jamhuriyar Nijar na ƙara girmama a daidai lokacin da aski ke kawowa ga bangoshi. Jama'a Assalamu alaikum. Mun fahimci wannan haɗa kai na jam'iyyu zai ƙarfafa wannan tafiya ta dimokuraɗiyya. Saboda kun san abin da ya auku a 2003, kun san abin da ya auku da 2007, kun san abin da ya auku a 2011, kun san abin da ya auku a zaɓoɓin gwamnoni na Kogi da na Adamawa da na Sokoto, kun san abin da ya auku a zaɓuɓɓuka na cika gurbi na 'yan majalisar dattawa da na tarayya da na jihohi sai a je a rubuta sunan wanda ya ci zaɓe a bashi ko da nawa ya ci a tafi gidan rediyo a faɗi a ce in yana da magana a tafi kotu to tunda babu adalci mu mun yi imani abun ba zai ɗore ba to shine in muka haɗa kanmu adalcin nan ko ana so a yi shi ko ba a so dole a yi shi shugaban najeriya muhammadu buhari kenan sa'ad da yake shan alwashin tabbatar da gaskiya da adalci gabanin gudanar da zaben gwamnan jihar edo wanda gwamna mai ci yanzu godwin obaseki ya lashe bayan ya bar jam'iyyar apc mai mulkin ƙasa ya koma jam'iyyar adawa ta pdp idan za a iya tunawa da jam'iyyar ta apc ta hana gwamnan tsayawa takarar sakamakon abin da wasu ke gani takaddama tsakaninsa da wanda ya gada adams oshomole da ke shugabancin jam'iyyar apc din a matakin ƙasa a wancan lokacin lamarin da ya haifar da rikici a jam'iyyar. daga ƙarshe kotu ta cire oshomole a kan mukamin inda shi kuma gwamna obaseki ya koma jam'iyyar pdp ta tsayar da shi takara domin ƙarfafa furucinsa da ya yi kafin gudanar da zaben shugaba buhari ya taya gwamnan murnar lashe zaben da ya yi duk kuwa da cewa kujerar ta kubuce wa jam'iyyarsa lamarin da wasu 'yan jam'iyyar ta pdp da ma wasu gama garin 'yan najeriya ke jinjina wa kwarin gwiwar shugaba buhari a kan lamarin da ba sabon ba a siyasar najeriya to sai dai kakakin yakin neman zaɓen pdp buba galadima yana ganin ba wani abin yabawa a nan domin ko dole ce ta sa aka yi haka. Sakamakon nan dai za mu ce mun gode wa Allah, mun gode wa turawa wa'anda gwamnatin General Muhammad Buhari ta fi jin tsoronsu da Allah. Don tsawatar wadda suka yi shi ya sa ya ɗauki matsayar cewa duk wanda ya ci zaɓe a bashi. To kaga kuwa wannan zaɓe nasara ce ga al'ummar Najeriya, nasara ce daga Ubangiji, da kuma tallafin da turawa suka yi mana. A injiniya kana so ka ce wannan barazana da Amurka ta yi na hana masu magudin zafi shiga ƙasarta da maganan Birtaniya suka tashi rawa wannan. Ta yi tasiri domin ai akwai darasi a wannan zaɓe. idan aka ga dama za a iya yin zaɓe ba tare da an, ko nuna wa ɗan adam ɗaya yatsa ba ko an zubar da jini ba ko an yi tashin tashina tun da suka ce ba su yadda a yi tashin tashina ba suka tsoratar da wannan gwamnati suka tsoratar da shugabannin wannan gwamnati ka ga mutum ɗaya da aka kashe a ido ko aka mara injiniya ko waɗanda suka ce shugaba buhari eh, dama ya riga ya yi gargadin cewa kowa ya gaskiya a wannan zaben shi yasa aka samu wannan sakamakon shi yasa ai na ga gaya maka ai haka ne amma shi shugaba Buhari ai bai gargadin ba a da sai yanzu da turawa suka sa shi a gaba duk kowa a gwamnatin ba wanda bai tsaya cewa dole a kwace zaben ba amma shi don tsoron abin da turawa za su yi mishi za su hana shi shiga ingila za su hana shi zuwa amerika shi ya sa ya ce a kamanta gaskiya duk da aka kamanta gaskiya to apc ba inda za ta ci zaɓe a ƙasar nan. to amma a ra'ayin masanin kimiyyar siyasa daga jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ko baya ga barazanar amurka akwai al'amura da dama da suka haddasa wannan al'amari na sakamakon zaben jihar edo ciki ko har da cece kucin zaben shugaban ƙasa mai zuwa na shekara ta 2023 zaɓe dai alhamdulillahi an yi shi an gama ba tare da yadda ake tunanin cewa za a iya samun tashayin hankali da mace-mace kama yadda aka yi tsinkaya ba saboda yadda ake tunanin za a yi amfani da karfin jami'an tsaro kama yadda aka yi a kano da kogi a tabbas a najeriya karɓar mulki a wurin gwamna yana da tsauri yana da wahala gwamna ne ci saboda abubuwan zaben kansu muka kula da shi duk da jami'an tsaro da jami'an zaɓe daga headquarters suke zuwa na ƙasa ba a jiha suke ba amma saboda ana iya tankwara su a kuma samu mutuncinsu da adalcinsu a tsaya kuma gwamnoni koyaushe su ne suka fi kowa abubuwa a hannun kuɗaɗe da sauransu suna iya samun wato yadda suke so akan irin wa'annan zaɓe. to amma shi zaɓen wannan na edo abu ne mai farin ciki a wurin pdp saboda shugaban jam'iyyar apc na da adam ushimole ya fito ya rantse har akan ma kayar da wannan gwamnan za a iya cewa ya ya rasa kujerarsa shugaban eh, apc wato babansu eh, bola tinubu abubuwan da baya yi ma a kan siyasa ya fito ya rinka sayan lokaci a cikin jaridu da talabijin yana fitowa kirikiri yana cewa shi yana gaba da wannan gwamna mai ci nasu na da kuma yana roƙon duk wanda suke bin bayansa su kayar da shi akan wannan zafi. to sai dai kuma idan aka kinta ta aka gani tun da siyasa ita ba da harshen ita ke zuwa ba yaushe? sai ka iya cewa wata kila cikin apc ita kanta akwai wa'anda ba sa son apc ta ci wannan zaben saboda su fara eh, wato ragewa shi ahmed bola tinubu karfi wanda shi da ginshikin neman shugaban kasa a 2023 A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma zaben shugaban ƙasar mai zuwa na ƙara girmama. A yayin da wasu jam'iyyu biyu suka bayyana wasu fitattun mutane a zaman 'yan takararsu a zaben da za a gudanar a watan Disamba mai zuwa. Bari mu fara da jam'iyyar NPR jamhuriya, wadda a zaben da ya gabata na shekara ta 2016 ta janye daga takara ta kuma goyi bayan shugaba mai ci yanzu isu muhammadu na jam'iyyar pnds tarayya to amma a wannan karon ta tsayar da ministan bunƙasa noma da kiwo albade abuba a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa ita kuwa babbar jam'iyyar adawa ta model lumana ta ƙara tabbatar da tsohon firayim minista hamma amadu a zaman nata ɗan takarar na shugaban ƙasa duk kuwa da cece kucen da suka biyo bayan yunkurinta na farko na tsayar da shi a kwanan baya. ana bayyana fargabar cewa ta yi kotu ta hana shi tsayawa takarar sakamakon kama shi da laifin safarar jarirai da aka taɓa yi a can baya inda har aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a kurkuku hatta jam'iyya mai mulki ma da ake zargi da kitsa wannan al'amarin ta bayyana haka ta bakin kakakinta a sumanu muhammadu ba mu bane ke sawa a ta takara ko mu hana a'a mu matsayinmu na jam'iyya 'yan ƙasa ne kamar kowa jam'iyya ce kamar kowace jam'iyya mai neman takara ta shugaban kasa kwanan nan ma an yadda wasu 'yan takara a kasar abirkos kuma alkalai na suka yadda takara kuma suka haɗi dalilan da suka yadda takarar misali kamar wannan ne to yakan yi shina zargin kanshi da wani abu wanda zai iya hana shi takara tunda an liƙe shi an yi mai shari'a ya zana gidan yari yalla wannan abun ne ke bashi tsoro to mu ba alƙalai bane. ne. to sai dai a cewar jam'iyyar ta model lumana wannan sam bai ta da ƙasa ba in ji jigo a jam'iyyar lawali salisu. mun nace ne a matsayin na ɗan jarida ƙalƙashin irin nacewa da shugaban pnds tare yayi na cewa kamun shari'a ta gabatar da cewa za ta kwandana na hammaici dole sai an yi kwandanan shi. daga nan mu a matsayin mu na 'yan siyasa mun tabbatar da condemnation ce ta siyasa don haka ba za ta firgitar da mu duk abin da aka aza akan siyasa akan siyasa ake ɗauke shi shine muka tsaya muka yi nazari muka ga tabbat a cikin jam'iyyar wanda muke guri kuma 'yan ƙasa ke gurin ya tabbato shine dan takara wanda ke dan takarar mu sai san excellence samu amur. saboda ba ku da fargaba watakila kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsa karshen ta kuma a waye gari ba ku da dan takara a wani ƙurarren lokaci ka san hukunci huskoki gare shi akwai hukunci na an kawo kawo karaka akwai hukunci na kayi ma ƙasa katsalanda ka wasu dukiyoyi na ƙasa da sauransu da komi cikin wa'annan da na zano maka son excellence hamu amadu ba a zargin shi da ko guda ina ga ba shi wa mutumin da ke shari'a a halkance kuma a hukunce ya ce ba zai karbi takarar son excellence hamu amadu ba ba mu da wata hargaba a gaban kotun tsarin mulki ta nan gaba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.